da misalin karfe 5 da minti 5 na yammacin jiya alhamis ne jirgin dakarun sojin saman najeriya ya sauka a filin sauka da tashin jirage na kasa da kasa da ke yola dauke da 'yan gudun hijira 133 fitowarsu cikin jirgin ke da wuya wasu suka barke da kuka kasancewar wannan shine karo na farko da suka dawo gida a cikin fiye da shekaru shidda ko menene dalilin wannan zubar kwalla Muhammadu Salisu sunana amma ana kira na Muhammadu dan gwalolo haba farin ciki nake wallahi har kuka ga na yayin zai farin ciki nake su ma shauran namu na can muna fata su dawo lafiya eh ai kokari su ma dawo dan su ma sun matsu ya kake tunanin zaka koma gida ka sake sabuwar rayuwa bayan ga gujewa tsawon shekaru kana kasar waje yanzu dai kaga muka nace gunda zan koma na huto ba ni da komai a can kuma mahaifata ba ni da iyaye yanzu sai ƴaƴana kuma ƴaƴana yanzu haka suna gamborin gala zaka koma gamboro ngala kenan to ne a gaskiya in dai gwamnati ta bani guri a ko ina ne zan zauna ban da gamboro lami payos ita ma daga jamhuriyar kamaru ta dawo dauke da marayu goma sha ɗaya ta bayyana wa arafai hausa yadda ta ji da isowar ta gida cewa na najeriya na ji daɗi kulo yomi ina nan ina tunani cewa ba zan samu zuwa nan najeriya ba amma da shike Allah da ikonsa har ya fitar da mu a cikin irin matsalar mahala na minawawo gashi har mun samu Najeriya mu mun gode wa Allah eh dole ne zan iya yin tunani da shike kasana ne ko yan uwana yan uwana yan Najeriya za su iya su taimake ni shi yasa na tafo ta kasana kaga ta kasana ba zan wulakanto ba manyan mukarraban gwamnati kungiyoyin agaji suka zo taryansu karkashin jagorancin ministan ayyukan jin kai Zainab Umar Faruk. Jim kaɗan bayan marabtansu ta yi wa manema labarai tsokaci kamar haka. Ta ji daɗi saboda ta yi abin da ya kamata ta dawo da 'ya'yanta gida cikin hanya wadda ta fi komai inganci. Uh, da security kamar da kuka gani an dawo da su ta hanyar jirgin sama so saboda haka muna cikin farin ciki kuma gwamnatin najeriya ta nuna ma duniya cewa ta damu da 'yan kasata mun dawo da mutum 133 kowane tanadi aka yi wa dawowan 'yan gudun hijira hamid lawal darekta ne a hukumar 'yan gudun hijira na tarayya za a je su kwana biyu ko uku a nan a yola a cincince su a gane garuruwansu a kira sarakunan gargajiyarsu da ma'aikatan lokacin gamanin su su gane su idan suka koma za ta taimaka musu da abinci na watanni daga uku zuwa shida sannan kuma a cikinsu masu sana'a za a taimaka musu da tallaba musu koma sana'arsu sannan za akwai tallafi dan kuɗi da ba kuɗi bane mai yawa amma dai zai taimaka a gyara gidanka da kabari da dama kana da muhalli ba wai baka da shi ba gyara ne saboda baka nan kwana biyu da sauransu. To sai dai binciken da Arafai Hausa ta gudanar ya nuna cewa 'yan gudun hijira sun ki bayyana garuruwansu na asali. suna dai bukatan dawowa gida najeriya ne da nufin sake gina rayuwarsu a kowane kusurwar ƙasar ahmad alhassan daga yola arafai hausa